to ina da 'yan bayanai kamar kashi biyu bayani na harko mutane da yawa sun yi ta na suna buga min waya cewa sun ji an ce wai mahaukacin mai kwano zai yi mukabala da mu ce to ai abin da muka bi kenan mu da ma sharaɗin da mun ka basuwa shine a zo muna da takarda da gidan mai alhorma sarkin musulmi da mun ga sitam na waziri wallahi ko karhe biyu na dare na an gama sitam na waziri ba a zo muna daga religion affairs mun san cewa karkashin gwamnatin jihar Sokoto in mun ka mummuki mutun da hujja mun san gobe ba mu koma jin wata guggunniya wannan shine sharadin mu don haka officially muka son ayi abu to amma har yanzu maganar da nika muku ba wani wanda ya kira mu ko ya ba mu takarda ta kowane bangare ba mu da kowane irin labari kawai dai abin da muka ji yan uwa suna ta kira me labarin kaza to kana ba da labarin abin da baka sani ba don haka mu muna nan muna jira duk wanda ya ce abin da muke bisa ba daidai na ba muna roƙo ne don girma Allah kai ya bari mu ɓadda mutane ya zo ya nemi izini gidan majalisar mai alhorma sarkin musulmi a bashi dama ya zo mu yi muƙabala da shi mu nuna karatu na haɗa muku wallahi za mu ja ma baki mu karanta ma mu fassara ma kuma in kai iskanci mu ba haka shi wallahi da gaske muka sunna iyakar gaskiyar mu annan wannan aqidan muta da yawa akwai hukai dan nan waɗanda abin ya taɓa su ba su da baƙin ciki in ba malam Musa lokuwa ba wallahi mutu bi ku duk zagin da an kawa malam Musa lokuwa nan na haɗa muku akwai wani ɗan daudu da ya aza kyamara babu bacin da biyu malam Musa lokuwa bayan sallah da kwana biyu duk ba wani wanda ya magana sai yanzu ana mai san musu martani sai ka ji muna hukan Allah sun laɓe sun ɗora turu wasu karnai hai alizim ta mai magana to ba alizim ta mai magana ba magana ta ba mu abin da mun ka ce duk wanda uwa ta ta duka ta haihe shi in ya isa ya hito ya kare sarkin musulmi akan wannan matsala da wannan usulubi za mu unhwani wallahi babu ruwan mu kuma mu yan sakkwato muke uwayen mu yan sakkwato suke don haka duk makircin da aka shiryawa mun sani maganar waya a yi muna irin wanda an kawa Dr. Idris Dr. Idris da Cijona wai abin da aka cewa tunda sun sa sharadi sai majalisar mai alhorma to a turo wani mahaukaci ya zo ya yi zage-zage sai a ce sun kasa tahuwa muna roƙo Allah ya kawo muna mahaukaci mu wallahi mahaukacin ma muka bida to sai mu tsaya nan a to ai mu likita ne magani za mu bashi